na yau tattaki tun daga karamar hukumar faskari ta na jihar katsina misali kamar ni tun da abin ya shafe ni akwai abokina wanda ya rasa matashi an zo za a yi fasikanci da matashi ya hana matan mata hana suka harbe shi shi da matan suka kashe mai mahaifiya kuma suka ɗaukar mashi mahaifi suka ta saboda ba yanzu muka fara kiran shugabanni ba su resign saboda mun san sun ce gwamnatin adalci ce to muna kira da masari da bahari. su resign saboda an gaza an gaza an gaza bamu an gaza bamu kulawa irin yadda ya kamata rayukan al'umma a jihar Katsina ya zama kamar rayukan kiyashi babu ko shakka a kowace rana a kowace awa a kowane lokaci ana yanka ana zubar da jinin al'ummar jihar Katsina kai ka dauka cewa babu gwamnati na yi matukar farin ciki da ganin cewa wannan zanga-zangan kun yi shi a cikin lumana babu wadda wannan al'amari ya dame shi ko ya dame su fiye da shugabannin kasan nan saboda haka duk wani wadda ya fito yana nunawa cewa ya fi gwamnati na kasa ko gwamnati na jiha nuna damuwa game da wannan al'amari wallahi kare yake yi kar ku bari wa'yansu su yi amfani da ku na cimma wata manufa daban in kuka sake wannan zanga-zanga ta ku ta lumana ta zama ta kawo tashin hankali to gaskiya wannan abu allah kawai san iyakan shi saboda babu wanda ya ce a jawo mutane a kawo su kan titi su zo su yi zanga-zanga a cikin wannan hali babu wanda ya baku famit da kanku kuka fito kuka yi to tun da kuna yi cikin lumana mu ba mu matsa muku ba muna kallon ku amma in kuka yi sake aka kawo wani tashin hankali to wallahi za ku ɗauki cross ɗin akan mun san ku one by one za ku ɗauki cross ɗin